studio sashen hausa studio kalangu karfe 5 da minti 30 yau juma'a 23 ga watan ogista 2019 ga kanun labarin rufe iyakokin najeriya kamar iyaka da maradi abu ne mai kazamin tasiri ga tattalin arzikin yankin fadar da shugaban direbobin motocin tashar maradi najeriya ya yi kenan za ku ji korafinsa a cikin shirin ba wata matsala ga batun hilaye a dirku dangance da girkin sansanin sojojin amurka a cewar magajin garin ko da wasu mutane na nuna damuwarsu akan ginin hanyar gagari mai zuwa hilin jirgi na dirku. Rahoton musamman na yau zai dumawa bisa ga shawarin da Islamiyya ta bayar ga dattawa ko kuma marasa karfi na gudanar da sabke farari a haji a kasar Makka. masauraro barkamu da waraka gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance kwana uku ke gada aka rufe gate ɗin bakin iyakar najeriya da maraɗi ba kuma sam dalilin ba a yanzu dai shugaban wato matuƙa motoci na tashar maraɗi najeriya ya ce akwai gagarumin girkin jami'an tsaro da ke bakin iyakar 'yan najeriya da ke niger kaɗai ke da izinin shiga najeriya su ma a ƙafa ga dai bayanin rabiu iro yama wakilinmu muhammad mamman jiya na je bakin boda na iske masu boda ba su ma dai barin na shiga ba daga nan muka musu tambayoyi mun ga an rihe boda kuma ba mu san ko me dalili ba suka ce wallahi su ma daga abuja ne aka ce kawai su rihe boda amma in dan najeriya ya taho daga nan nijira yana iya ya wuce ya shiga gidansu in dan nijira ya hito yana iya ya wuce ke a ƙasa amma babu izini ba a shiga akwai jami'an tsaro masu ɗumbin yawa an turo su daga abuja kuma in suka kama mutum kura tara abin babu kyau kaga ko me kake sha yanzu ai kaga mai ya ƙara kuɗi balle mu da can ne in ce ma rayuwar mu take kullum Najeriya nan ce muke tahiya muna ɗaukar fasinja muna kaiwa ya gurgunta da al'amurra da yawa kan kasuwanci kan mu direbobi gaskiya mara ɗaya tana cikin matsala yanzu da na je na ga motocin kaya da yawa babu mai shiga da kaya suna nan tilam tilam ne diton diton fodo eh, fodo wa'annan masu ɗauka adami ne suna nan tare guda babu abin da ke shiga babu abin da ke hito Bayan China da ƙasar Amurka ƙungiyar ƙasashen Turai ko ita ma za ta rufe kasuwar gida na wato haƙorin giwa domin wato tsaida asarar giwaye da ake yi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙasar Faransa na wato goyon bayan wannan hakan. a yi wato batun a tattauna dai a taron majalisar ɗinkin duniya da yawa kana ranar laraba bisa ga wato halittocin dabbobi da ke ganin barazana da ke gudana kuma har yau zuwa ranar 28 ga watan Ogista a Geneva kasar Swiss haka kamfanin dillancin labarun Faransa AFP ya sanar mana kasashen Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Gabon, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria da kasar Syria na kira a gaggauce ga rufewar kasuwannin nan da suka yi saura a cewar rawaitar da ta kara da cewa kuma kaso 60 bisa 100 na mutuwar giwaye ya dangantu da wato farautar ɓoye. Ba wata matsala ga batun hilaye a dirku dangance da girkin sansanin sojojin Amurka a cewar magajin garin, illa damuwar wasu mutane da ke kiyasa ganin itacen dabinonsu na kan barazana a dalilin hanyar gangari da kamfanin da ke da ɗawainiyar gina yinin jirgin dirku ke gudanarwa a sumana shi ta wayar tarfo ya tuntubi bubakar mohammed magajin garin dirku sai ya ce american ba su da wani abun ga wajen tonsil Aeroportin union european ne ta yi finance kuma entreprise isa alina shine ya samu ma. lokacin da sun ka zo sun kawo konkasel mun ce to a diba mana kar ya taba gona wani yanzu cikin an yi lateri cikin wata mace ne ta zo ta ce gwananta na dabino wannan lateri wannan ya bata shi har ta kai karama can wajen cikin milima mun ka ce to zuwa entreprise ya zo dama mun doka alkawali in an taba wani dabino na mutum tunda an san kudin dabino guda ko minen sai mu gani in gaskiya ne ya da binan mutum sai a bashi hakkin shi. Samun masaniya ga yanayin tsaron da ake ma 'yan kasuwan gidan yarin Agades manuwar bakuncin shugaban kungiyar kare 'yancin dan adam ta kasa kenan a wanga satin a cikin babban birnin Abzin nawar kammala kes-kes ɗin daban-daban shine muhimmin damuwar 'yan kasan ga lura da shugaba Khalid Ikri yayi ga fasarar a bayaninsa. Muhimmin abin da ya ɗau hankalin masu zaman gidan yari na agada shine nawar da ke akwai gazartar da shari'a muna tambaya ga harabar ministan shari'a da a ƙara jujoji fannin gidan kasan kansa yanayinsa na son adiba adadin mutanen da ya kamata ya kumsa mutum ɗari uku, kuma gaya mutum fiye da ɗari 400 ke ciki ta fannin tsarin agaji mun lura da girkin ginin shaguna hudu zuwa biyar na koyarwa 'yan kasan aikin hannu da zaran aka sake su daga gidan kasan za su iya isar kansu ga neman abinci batun masu zaman kaso a kan zargi da masu zaman zartar da hukuncin da aka musu har yanzu halin na yanda yake ma'ana har yanzu ba a raba wurin zaman nasu ba. Ɗakuna 26 suka rumje da wasu ɓanna da dama sakamakon wanda ya malala ranar Litinin kenan a garin Bilma, jihar Agades, yankin da ba kasau ake samun ruwa ba, shugaban gundumar Budu Fatumi na kira da a taimaka. an samu ruwa da yawa kuma ya yi banna gida 26 ne suka rushe dakuna 36 bayan wannan akwai mutane biyu da suka jimu wata tsohuwa ce da diyanta babu mutu a ciki bayan wannan an yi ruwa akwai abubuwa da yawa da ke bata wani cimaka wani wani ne yan protection civil wannan aikin su ne su in sun yi sun ba mu bilankin shine za mu transmitter takardu gidajen in ruwa ya buge su in kuma rana ya zo ya buge su faduwa suke to don saboda shine mutanen suka ki koma gidajensu yanzu haka dai sauran suna cikin eko da sauran suna gidan eh, makwabta kiran da za mu yi shine ong ong da partner of development kowa ya kawo gudunmuwan shi wayannan mutanen nan a taimaka musu Shugaban hukumar koli mai kokowa ga murkushe cin hanci da makamantan haka yau a hukumce ya saka usul ɗin buɗa shafin yanar gizon hukumar anan yame. Shugaban hukumar Abdurrahman Guzman ya bayyana manufar girka wannan shafin ga fasarar bayanin nasa. Manufar kafa wannan shafin yanar gizo shine baiwa masu amfani da shi damar samun labarai masu inganci kuma cikin sauƙi a game da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. Hukumar asiya mai yaƙi da can hanci da rashawa da laifuka masu alaƙa da wannan lamari ta bullo da dubaru na sadarwa domin tafiyar da ayyukanta na rigakafi da jan hanci ta haka daga yanzu halsiya ta mallaki shafukan kanta facebook da na youtube waɗanda ake saka labarai a cikinsu akai-akai ta hanyar kafa waɗannan ababe hukumar halsiya ta ɗauki niyyar sauke nauyin da ya rataya a wuyanta zuwa ga al'umma da kuma tabbatar da haske akan dukkan ayyukanta sannan kuma akwai wani shafi inda 'yan ƙasa za su iya bayyana ƙorafi sarrafansu ko kuma su yi aiki tare da halsiya. Babban taron masu buga littattafai na Afirka TAEF na tambaya ga hukumomin Gine da su tsaida ba ta kullin shari'a da suke bibiyar latizon jaridar Afirka Suleiman Jallo, daraktan rukunin jarida Lulix Lalance a ranar 19 ga Augusta aka kama shi biyo bayan wata muhawarar canza miyo a rediyo inda wata mai sauraro ta tuhumi wani shugaba na Gine da juya akalar wasu kudade na sojojin kasar Gine da aka baiwa domin wato gamiyarayar rukunin wato rundunar musulma gwamnati da harabar shari'ar ba su samu wata mafuta ba sai damke suleiman jallo a fadar shugaban tayef na afirka ta kudu joel rantano a ranar laraba a birnin johannesburg Wasu malaman ba da karatun azojin CICP e da CN a cikin na cikin zaman ɗaukar horo a garin gayatun ranar talata malaman da aka bi sau da kafa kuma masu buƙatar ƙara ilmantarwa su ne ke ɗaukar wannan horo a cewar inspector Mudi Tudu. Yau kwanaki hudu kenan da ake baiwa malamai horo a duk faɗin jiha. A ƙaramar hukumar Gaya akwai cibiyoyi guda hudu. Horon ya shafi malaman makaranta na azuzuwan CE, CP da kuma CAN e da aka yi bibiyar su tsawon shekara, waɗanda kuma suka sami irin wannan horo a fannin karantawa, lissafi, wato mat da kuma rubutawa. Ganin har yanzu akwai buƙatar a sake baiwa waɗannan malamai horo. Shi yasa muka ga ya dace a ƙara musu sani domin ɗalibanmu suna da matsala a mathematics wato lissafi da kuma karantawa wato lecture malamin makaranta wanda shine ruwa da tsaki a harkar bada ilimi ya kamata ya samu cikakken horo domin shi ba yara ingantaccen ilimi Wani rukunin babban manyan ɗalibai na sashen kiwon lafiya na jami'o'in zandar maraɗi da Agades a cikin satin nan na zagayewa a cikin cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati a birnin Agades. Manufar ita ce yi wa al'umma bincike ga halin kamuwa ga cutar sukari domin kyautata musu wato wannan cutar. Ben Mutar Abdu shugaban tawagar dauke da karin bayani. Yau akwai mutane da dama da ke dauke da cutar sukari ba tare da sun sani ba, kuma yanayin nasa na ta hawa-hawa a cikin al'umma. Kenan yana da muhimmanci na a yi aikin bincike a kai bale ma ga mutanen da basa binciken gwaji lokaci zuwa lokaci mutane suna zuwa a nan a musu bincike a auna kasan sukarin da ke cikin jininsu dangance da sakamakon da ya bayyana muna baiwa mutanen shawari ko kuma mu karkata su wajen wata cibiyar da ke da kayan aiki isassu rana ɗaya za mu yi muna gudanar da wannan aiki wanda lamarin ya shafa su ne daga wanda suka balaga har zuwa wanda suka manyanta a saƙaimi akan kan wayar da kan al'umma. Yanzu kuma sai rahoton na musamman gudanar da aikin haji gimshiki na biyar ga addinin musulunci ya wajabda daga duk wani musulmi mai cikakkar lafiya sai dai kowace shekara a Nijar ana ganin mutane tsohi da zagayen sabke farari da kyar suke yin sa a cikin rahoton da Haruna Musa ya aiko mana daga Makka ya samu cikon bayani ga fasar rahoton. Domin tafiyar da aikin hajji daban-daban akwai buƙatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da kuma fahimtar yadda za a gudanar da aikin hajji, amma duk da haka ana lura a cikin mahajjata da masu shekaru da yawa cikin gajiya sosai. Irin waɗannan mutane idan ba su da taimakon wasu mutane to za su fuskanci matsala wajen tafiyar da aikin hajji. A wasu wuraren ibada wannan taimako ya zama wajibi ga waɗannan tsofaffi ga ra'ayin wasu daga cikinsu waɗanda suka zo aikin hajji. Barkan zan mutumin da ya tsufa aikin hashi na ba shi wahala ba da yake hanyar Allah ce ba da mutum bai zo ba mura ta ki kare muna ni har faduwa na yi karya biyu na samu a kafa yaron da ya taimaka min yana nan wurin duk dan da ya san ma'aifinsa bai da karfi ya san dubarar da zai yi kar ya bari ya zo domin idan ka bari tsofanka ya zo ko ma'aifiyarka wadda ta tsufa ta zo to ka janyo mata aiki da na san haka ne gaskiya da ban zo ba Jami'an kamfanonin Hajji da Umara suna sanar da wannan matsala amma duk da haka suna amincewa da waɗannan tsofaffi na su zo aikin hajji waɗanna dalilai ne na su amince da zuwan waɗannan rukuni na tsofaffi ga amsa ɗaya daga cikin waɗannan jami'ai. Muna ta gayyi cewa dattijo wanda ya gaji bai iya yin wannan aiki amma dattijo da kanshi idan ya ji zancen zuwa Makka ko da mai tafiya da sanda ne idan aka ce masa ya bari ɗansa ya zo a madadinsa to sandar zai jifa da ita ya ce wallahi yana iya zuwa da yake ya zama tilas muna taimakawa haka nan idan aka je gaba. Za kan ga yadda. Domin kawo wani tsofo a maka da na matakai ne za a ɗauka. Amsa daga kuma wannan jami'i na ajansi. Duk wanda ke da gajiyayyen dattijo kuma yana son ya kawo shi aikin haji to ya zo tare da shi ya fi. Idan mutum ya zo tare da ma'aifinsa idan Allah ya yarda ya san duk yadda zai ya taimaka masa saboda mun ga waɗanda suka zo da ma'aifansu su ne suka yi musu komi. wani yi karin maganar zabarmanci na cewa domin kaucewa nutsewa a ruwan kogi hanya mafi kyau shine nisantar kogi kogin don haka duk mutumin da ke son kawo ma'aifinsa mai shekaru da yawa mafi kyau shine ya zo da kansa ya yi ma ma'aifin nasa aikin haji ko kuma ya wakilci wani da sunan ma'aifinsa wanda ke da karfin yin ayyukan haji don tafiyar da aikin haji akwai buƙatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da kuma fahimtar ayyukan da za a gudanar daban-daban a yayin aikin hajjin. Abun da ya sauka kenan ga Musa Hassan ya shigo domin ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a rike da cewa dandalin 'yan jarida shine muhawar studio na yau Hassan Kuzi Muhammadu shine ke jagorancin shirin afuta lafiya. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar Talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai karfe shida da minti goma sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a halcin Zabarmanci, Hausa ko Turanci. Filin mata shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.